mataki kyakkyawa wajen maganin aure yanzu yau da muka je jami'a fa ba dan aka daddanne ɗaliban jami'a ba duk jami'ar da ka je a najeriya an ka ba ɗaliban damar su magana magana aure ita tafi yawa na fata an gane ina zaune a wata jami'a kawai wata rana sai wata yarinya ta rubuto takarda to ita fa in dai da gaske ake musuluncin nan to ita fi billahi lazi tana son aure to tambaya to wannan ni take gargadi ko ko samari wai in fa da gaske ake musulunci ne ita fa tana son aure to in ba aure ta ba fa ƙarya ake yi kenan duk sallar mu ƙarya ce hadiji <laughs> take gargadi fa take sannan samari na tara su muna karatu kullum sai a rubuto da azumi ala gafata malam in mutum ya kwanta bacci da rana sai mafarki sai ce to ba komi sai ya yi wanka gobe ma haka jibi ma haka nake kai ku saurara ku saurara yoya ba za ka yi mafarki ba kana cikin jami'a da watan azumi ta zo lacca tiyata ga ka saurayi ko tuzuru ko gauro wannan ta je ta sa wando ta matse wanta sutu sutu ta fito ta gogi jikinka ka ce subhanallahi imani ne wannan fa amma jikinka ya amsa ya ji daɗi imani ne ce subhanallahi amma jikinka ya ji daɗi kuma ka koma ka kwanta ba za ka yi mafarki ba wani iri ne kai na ce in za ku yi aure ku yi aure in ka dubi matsalar kowa yana da matsala samarin na da matsala 'yan matan na da matsala iyayen na da matsala to amma ƙarshe wane ne yake cin riba shedan zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'ifa jama'a wannan kun ji idda makirci ya bullo mana ta hanyar zina da luwaɗi game da harkar mata